a najeriya hukumomin da ke kula da iyakokin kasar sun musanta labarin da ke bazo a cikin kasar cewa wai za a kirkiro wata sabuwar kasa ful ta majalisar ɗinkin duniya wadda najeriya za ta rasa ƙananan hukumomin ashirin da sai a hada da waɗansu ƙananan hukumomin da ke kasar kamaru domin a kafa wannan kasar wannan bayani ya kawo cece kuce a cikin najeriya wanda ake zargin wai tun lokacin olusegun obasanjo yake shugaban najeriya ne aka yi wata yarjejeniya tsakanin shi da paul biya da majalisar ɗinkin duniya wanda kuma aka sanya wa hannu a watan maris na shekara ta 2003 cewa za a fito da wata ƙasa daga ɓangaren najeriya da kuma ɓangaren kamaru domin ƙirƙiro wata ƙasar ganin irin cece kuce da korin da ake fama da su a wannan yankin alhaji adamu adaji shine babban daraktan hukumar kula da iyakokin najeriya kuma ya min ƙarin haske dangane da wannan labarin da ya ce kanzon kurege ne labarin kamar da kuka jiyo aka kuka jiyo amma hasalinsa ba gaskiya wannan magana wasu da suka kago kule-kulen su ne na don da su su tada hankali mutane in ba haka ba wannan ba tushe samsan ba a asalinsa ba ta ba cikin gana da aka yi tsakanin shugaban kasar Najeriya ta da shagon Obasanjo da na Cameroon Paul Biya ba ta magana wani magana cewa za a kebe wasu wurare daga ayyada kasar Najeriya ko kuma a hada a kirkiro wata kasa daban ba wannan ba asali samsan bisa wannan karya ne mutane da kawai suka yi da kule-kule abin da aka kira wannan fake news kenan. Yanzu akwai wani mataki da za ku ɗauka ga ƙungiya ko rukunin mutanen da suka yi wannan rubutun na karya kuma suka baza shi a duniya. Mun dai ba da shawara a gwamnatin tarayya da su hukumomin tsaro su yi bincike mata da wannan labarin nan na kokarin tada hankali a bincikinsu a gano su ne a hukunta sun da ya kamata. A waje ɗaya da Hassan Tukur kwararren ne akan sha'anin diplomasiya kuma shina da cikakken bayani akan irin ƙuri'ar raba gardama da aka yi a wannan lokacin ga kuma ƙarin haske da ya yi mu. Labarin ba gaskiya a faruku wato labarin dogon labari ne kasan wannan yankin da suke cewa majalisar dinki za ta raba ta me da eh, wata ƙasa sabuwar ƙasa tsakanin najeriya da kamaru in ka tuna can yanki ne wanda take gargashi majalisar dinkin duniya a 1961 February 11 an yi zaben raba gardama a wuraren wanda yankin da suka kirga a cikin local government na Najeriya nan daga Borno State har zuwa Taraba suka yi zaɓe suka zaɓi zanna Najeriya. Sannan a Cameroon yankin Buya da Bamenda wato North West and South West provinces na Cameroon suka zaɓa suka zanna Cameroon. In ka tuna kuma aka zo aka yi rikicin Bakasi to wannan shari'an da aka yi a kan bakashi ita ta jawo wannan cece kuce aka yi mitin tsakanin obasanjo da paul biya da kofi anan suka zarda da cewa abinda kotun duniya ta zartar a kan wannan yankin ya kamata najeriya da kamaru tu zanna su bi diddigen su raba kasan don kar a sake samun jayayya kan wannan batu don haka wannan kasan bakin alkalami ya riga ya bushe tun 1961 February 11 da aka yi zabe sannan wannan judgment da aka yi a Hague akan wannan isho na Bakashi, shi kuma ya zo ya daɗa karasa zancen ya bushe amma akwai mutane a cikin kamaru da kuma wasu a 'yan najeriya kamar gefen in fact a local government da na fito ja da ganye togo da wajen taraba suna nan suna cewa suna so a basu kasa mai suna ambazonia to wa'innan mutane masu son a kirkiro ambazonia su suka jawo wannan ce ce ku ce har suka rubuta wannan shiri da mutane suke gani suke ce gaskiya a ciki ba gaskiya a ciki ka san yanzu zamani yanzu akwai wannan yanan gizo kowa ya ya bushe iska sai rubuta abin da yake so sai watsa ni na zanna cikin wannan kwamiti na bakasi kusan shekara goma sha biyar duk abubuwan da aka yi na cikin waɗanda suka yi litin waɗanda suka ba gwamnati shawara kuma ana nan lokacin da aka yi judgment a a ina a cikin kotun mutane da yawa sun bugo min waya suna tambayan cewa ya wannan akwai gaskiya ba gaskiya a ciki ambasada Hassan Tukur kenan a tattuna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya